Allah. Okay.

unlike Black car like that.

cika buri kawai talakawa a Thank you. Allah ya saka da Please, envelope is for the record. It's up. saka da alkhairi saka da domin na san da san alkhairi Thank you. sí wà.